sunana muhammadu sani gidan mahauta a jalawa so muke a taimaka mana a taimaka a gina mana hanya da za a dinga shiga ana fita ga nan har kwana gogen ba, cikakkiyar hanya sai dai kowa ya kafarsa ba daɗi shi wannan guri banancin banan nan mutane babba da yaro babba da yaro wadda za su zo da babura a gunna su hautsina yaran su je su kai musu ɗauki ba zai ƙirgu ba su kansu shugabannin namu da suke rike da lokal gamman din in sun zo sai sun nemi samari a nan an je an fito da su amma babu wanda yake komai yanzu banancin bara da aka yi shiga da fice akan harkar siyasa wanda babba ne bai zo nan ba ina jin kawai shugaban kasa ne kawai bai zo nan gumba ba wanda bai shigo ba an ce an ba da hanyoyi ana ta gyara na lokal gamman arba'in da hudu to yaran mu suna fita gurare gurare sai mu ji sun ce can ba a gyara ba can ba can ma ba a gyara ba can ma ba a gyara ba can ma ba a gyara ba wasu daga cikin mazauna ƙauyen jalawa na ƙaramar hukumar wara kenan a nan jihar kano haka zalika su ma al'ummar ƙauyen jemagu na fuskantar makamanciyar wannan matsala sunana bashir yahaya gaskiya an dai aka yi ruwa hanyar mu ta kulle ba shiga ba fita dan jiya ma haka muka yi cira a garin ba inda muka je sunana alkasu a yanzu ba mu da abin da muke bukata wanda ya fi kama ne irin hanya a yanzu babu shi yanzu idan aka kwantsa ruwan sama ya kuke na kai ruwan sama ba inda za mu iya fita ko marar lafiya ne dole sai an zagaya da hitana domin nan din ba ta fitu ba a mota ake kewayawa ko kuma a babur sai da babur bincike dai ya tabbatar da cewa karamar hukumar warawa na fuskantar ambaliyar ruwa da lalacewar titunan birji da karewar gadoji a yankin a cikin kowace shekara rabin labaran abdul shine mutumin da ke wakiltar yankin a zauren majalisar dokoki ta jihar kano shi aikin dan majalisa shine daman ya kawo kuduri majalisa majalisa ta amince a tura gwamnati ko mu sanan mu ci gaba da bibiya alhamdulillah 2007 da na zama dan majalisa na ka iya ka kokari na ka kuduri har ma muka fara samun aiki wanda aka fara wanda ya tashi daga eh, gano ya tafi zai haɗe da ɗanja aiki har yayi nisa to kuma Allah ya ka canjin gwamnati Allah bai sa an yi sake ba a gwamnatin ma da ta shuɗe na yi ƙudurin da na yi na bibbi na bibbi kuma isa zama muke sake kira ga wannan gwamnati da ta sake shigowa ta yi wa Allah da annabi ta dubi mutanen karamar hukumar wara ga mu a kusa da binni amma mun zama cikakkun yan kauye tun mu da hanyar da zamu iya shiga wannan gari yasa muke kira ga gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ka mana agajin gaggawa idan ma kuma ba za mu samu daga gaske gamman ba to a taimaka a ba ita karamar hukuma dama kudinta dan Allah ya samu mana gyaran da zamu samu mutane su dinga shiga cikin garurukan su cikin kwanciyar hankali honorable labaran abdul kenan wakilin yankin warawa a zauren majalisar dokoki ta jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya